Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta buƙaci al'umma da su kai rahoto wa hukumomi duk wata alamar barazana ta muhalli don kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu. Kiran ya biyo bayan rugujewar wani bene mai hawa ɗaya ne da shaguna a garin Ukur da ke ƙaramar hukumar Jassa Kudu a jihar Filato. Ginin wanda aka yi a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu, an ƙara ɗora masa hawa ɗaya aka kuma faɗaɗa shi zuwa shaguna da ofisoshi. Jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa ya ce babu rai ko guda da ya salwanta. Abin da yake gaban mu dama shine in akwai rai mu kokarin cire duk wani rai. To alhamdulillah babu wani rai. To amma duk da haka mun yi kokarin rarrage duk wani abin da zai iya kawo matsala nan gaba kamar ciccire wasu karafuna da sauransu wanda in ya faru zai iya kawo wani mo damage amma me kuka lura dalilin rushewan wannan ginin dalilin rushewan ginin gaskiya babban abin nan shine kayan da aka yi aiki da su gaskiya in ka ga road din da aka yi amfani da shi bai kai standard da wanda za a yi gidan sama ba haka inda aka hada simintin dan kana buga abu kawai za ga siminti yana zubewa so wannan dole mutane su rika kula mutum zai yi gini ka samu expert su baka shawara kai yi abin da ya dace ya zama dole bangaren gwamnati da suke da alhakin wannan su yi stepping up su tabbatar an yi enforcing benin wanda ke daura da filin wasa na karamar hukumar jasta kudu an yi shi ne a inda ruwa ke taruwa da ya zame kamar fadama Wan mai gidan Bitrus Gang Pam ya ce ɗan uwansa Musa Bitrus Pam bai ga wata alamar rushewar gini ba sai daren da lamarin ya faru. Kisan this days ruwa ya yawa sosai. Wannan abun bai nuna mana wani sign ba. Just say jiya din according to him ya dan ji wani kara kaɗan. So he thought ko barayi ne sai ya fita waje only for him ya ganda cewa wuri kawai kura ya riga ya tashi. Ubangiji ya taimaka gefen da suke bai fadi ba so sai ya yi kokuri ya yi hanzani sai ya fitar da iyalin shi daga ciki ubangiji ya taimaka ba marasa rai ba yanzu za a ce kamar an yi asarar nawa nan gurin eh mun kashe abin da ya fi miliyan dari da hamsin wannan wurin yana da mutanen da sun kai goma da yake biyan su salari muna roken gwamnati su zo su shiga cikin wannan abun su a taimaka mana yana za mu iya mu gani an clearing wannan wurin wannan kasuwan ya sake dawo ba mu so da cewa domin wannan abun ya faru sai families da suna aiki a nan like the 10 people da na mentioning su ce ba su iya biyan school fees ba su ce ba su iya cin abinci a gidajensu ba gangani zai zama da damuwa a society Tun farko hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen yawaitan ruwan sama a bana da ka iya yin barna don haka ta shawarci al'umma da su kula da yanayin muhallinsu don kaucewa Iftila'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.